in support of this motion, raise your hand. The AMPP sun zama APC. APC. Taron jam'iyyar CPC a dandalin Eagle Square Abuja don cika ka'idar haɗewa da sauran 'yan adawa da hakan zai ba da damar samun rajista daga hukumar zaɓe. Mutane sun watsar da katunan shaidar makalawa a wuya don shiga dandalin kasancewar babu ko ɗan sanda da yake hana kowa ko binciken kowa don shiga taron. Wannan ya bawa hatta masu tallan shinkafa da wake damar kutsawa bigiran taron. Madubin CPC Janar Muhammadu Buhari kenan ke nuna damuwa cewa wasu sassan Najeriya sun zama kamar fagen yaƙi, inda mutane ke rasa rayukansu kamar ba 'yan adam ba. do or die or we will rule forever. Hakanan Buharin ya yi gugar zana ga 'yan PDP da cewa suna furta kalaman da suka yi hannun riga da demokuraɗiyya, kamar ko a mutu ko a yi rai faɗa har ƙarshen daga da babu gurbi a fadar shugaban ƙasa a shekara ta 2015. Janar ɗin mai shekaru 71 da ke sanye da babbar riga da hula da manga yana karatun ne cikin sauti mai nuna gajiya da dogon mulkin PDP. Ya tuno cewa CPC ta samu ƙuri'u miliyan goma sha biyu a zaɓen shugaban ƙasa na 2011 inda ya ce a yanzu da shirin kafuwar CPC ai likafa za ta yi gaba kenan. Yanzu bayan wannan taro sai me zai faru kenan? Buba Galadima shine sakataren CPC. Jama'ar mu ta jam'iyyar CPC sun yadda mu shiga haɗaka. Sun yadda da sunan jam'iyya da aka zaɓa. Sun yadda da alamun jam'iyya da aka yadda da shi. Bayan an yi rajistar wannan jam'iyya sai an tafi an yi taro na ƙasa na ita sabuwar jam'iyyar sa'an nan CPC, AMPP da ACN za su naɗa taburmansu. saboda haka ba a yadda ake zato ba ne cewa jam'iyyar CPC ta kare a'a ai sai an gama an ba mu rajista ta shiga hannunmu mun yi taro mun yarda da ita tukunna tun da bakare gwamna fashola ton ikimi da tsohon shugaban pdp agdo obe na daga manyan baki a wajen taron da ya karkare da nuna amsar madafun ikon yan adawa na kan gwadabe nasiru adamu hikaya muryar amurka daga abuja najeriya